amma bado fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal huda hadayu muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kull muhdathatin bid'a wa kull bid'atin dalala wa dalalatu marjuha ila an-nar yawwa masal barka iyayenmu mata da muka haɗu a wannan farfajiyar ɗakin karatu na wannan makaranta ta kuliyatu abubakar majidadi al-islamiyya da ke nan wannan unguwa a wannan gida na tsohon gidan mai girma diski gwamna alhaji umar abubakar tafi dankami ba don komai ba sai domin ci gaba da ƙoƙarin bayanar da ma'anonin alƙur'ani mai girma wanda Allah cikin sa wannan rana ta lahadi ko asabar wannan rana ta asabar muna hudu ga watan ramadan hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shidda wanda ya daidai da muna yau ashirin da nawa yau muna ashirin da ɗaya ga watan biyu miladiya haihuwar annabi isa da maryam insaha shekara ta dubu biyu da ashirin da bakwai allah cikin yardarsa da amincewarsa ya ba mu ikon haduwa wannan ɗakin karatu tare da iyayenmu mata da cijai da social media da 'yan agajinmu da kuma cikan shi gangaren ma yahya abubakar argungu wanda insha Allah tare da shi za mu yi wannan aiki muna roƙon Allah shi muna jagora gabanin mu karatu na kan dan jan hankalin al'umma cewa idan ana karanta alƙur'ani ba a son ana surutu in kina ana karatun ƙur'ani kina surutu Allah yana sa a rubuta miki zunubi saboda wannan surutun naki yana haifar da wata ba za ta saurari abin da ake faɗi ba ke ga ke cutar da ita ke baki saurara ba kuma baki bari wata ta saurara ba sannan mu yana cutar da mu domin wannan surutun yana ɗaukar hankalinmu saboda haka muna roƙonku alfarma ku yi wa Allah da girman Allah karatun nan ko kuka ji za ku iya kuka zo to ku ba mu haɗin kai ku saurara cikin abin da nake ƙara jan hankalinmu a cikin wannan wata mai albarka shine a ci gaba da kiyaye dokoki da Allah subhanahu wata'ala ya sanya a cikin wannan ibada ta azumi mu zama masu biyar doka da umarni na Allah subhanahu wata'ala Allah shi azurta mu da kiyaye dokokinsa kuma muna roƙon Allah ya sa cikin bayan su da ya yi alƙawalin yantawa a cikin wannan wata idan ba manta ba jiya mun dogo karatu a cikin wannan sura mai albarka sosu zukhruf inda muka kwana aya ta goma sha ɗaya yau za mu tashi aya ta goma sha biyu muna roƙon Allah shi muna jagora kada maka Allah bismillah والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون الله سبحانه وتعالى ya ci gaba da ƙididdiga mana ni'imomin da ya mana da irin abubuwan da ya halitta ba don kome ba domin mu yi la'akari da waɗannan ababen mu ƙara kaɗai ta Allah subhanahu wa ta'ala mu bauta masa shi kadai mu dogara zuwa gare shi a jiya Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya muna ayyukan da ya muna cewa shi ne wanda ja'ala lakumul arda mihadan Allah ya sanya muna ƙasa wato shimfiɗaɗɗiya wa ja'ala lakum fiha subulan Allah ce la'allakum tahtadun ya ci gaba da cewa wallazi anzala minas sama'i ma'an qadari duk da wayannan ayyuka ne da Allah kadai ke yin su babu wani wanda ke wayannan ayyuka Allah ce wallazi khalaqa al-azwaja kullaha Allah subhanahu wata'ala wanda ake kiran ku zuwa ga bauta masa shi kadai shine wallazi khalaqa al-azwaja shine wanda ya halicci jinsin ababe guda biyu kowane irin abu Allah ya halicce su jinsi guda biyu min alhaywanat wan nabat wa ghayr zalik duk wani abu da ka gani Allah ya halitta na daga haywanat wato dabbobi na tsirrai na komai da kowa gani Allah subhanahu wa ta'ala ya halarce shi ne a zawaja wato nau'i guda biyu shi kira al'afna to Allah shi ne wanda ya wannan aikin wallazi khalaqal azwaja kullaha Allah shi ne wanda ya halarci dukkan komai wato jinsi guda biyu waja'ala lakum waja'ala lakum min al-fulki wal an'ami ma tarkabun Allah subhanahu wata'ala waje alalako kuma ya sanya muku ma'ana ya halitta muku minal fulki na daga wato jirgin ruwa wal an'am da kuma dabbobin ni'ima irin su kal'ibil kamar raƙumi Allah ya halitta muna ma tarkabun idan abinda za ku hawa wato daga wannan gari zuwa wannan garin abubuwan da za ku hawa daga wannan ƙasa zuwa wannan ƙasa duka Allah ne ya samu da waɗannan ababen kuma Allah ya yi muna waɗannan ababen ne domin mu yi amfani da su mu kada ya tashi da ibada Allah ya samu muna dukkan jinsin ababe guda biyu bayan ya samar muna da su domin jin daɗin rayuwarmu kuma Allah subhanahu wata'ala ya halitta mana jirgin ruwa wadda za mu dinga hawa daga wannan tudu zuwa wannan tudun idan mun shiga cikin ruwa muna samun damar da za mu iya tsallakewa daga wannan area zuwa wannan area kwanan nan a mun je bakin ruwan abin nan da suke ce musu nan dole kai na. idan kana so ka je lolo kun tafki ruwa ne babban abin nan teku wanda babu yadda za a yi ka iya isa wancan garin sai ka yi sai ka hau jirgin ruwa to shine mun je wurin masu jirgin ruwa muna so mu hau jirgin ruwa sai daga irin wasan da ake da jirage na ce ni na fasa hawan jirgin eh, ana ta magana wai a yi tsada a shiga jirgin ni ce to ai magana ma ni ko kyauta ma za a shiga ni dai ban shiga inda bukata ta kama ni zuwa tsallake wannan dole in shiga amma tun da dai ba wani gari zanna ba wanda sai an tsallake ruwa to ni dai ba ni shiga jirgin to duk dai abokanta ya suwa suka ce to tun da nima ba hawa a suwa ba za su hawa ba in ga gaida mutanen da suke izgili da jirgi musamman jirgin injin suna izgili da shi da kasan yaro ya samu keke yana jujjuya ta ko direba yana wasa da mota haka waɗannan mutanen za ga suna wasa suna walkami da jirgi a cikin ruwa to duka wannan abin ba su bace Allah ne subhanahu wata'ala ya hore su yasa Allah ya ce waja'ala lakum minal fulki wal an'am Allah ne ya halitta muku daga jiragen ruwa da kuma dabbobin ni'ima kun ga raƙumi yana daga cikin dabbobin ni'ima wanda Allah subhanahu wata'ala ya sa cikin abin da ake hawa kuma a ɗora masa kaya kuma yana cikin abin da ake ci kun ga raƙumi ana cinsa kamar shanu su ma ana cin su kuma ana aza musu kaya kuma ana hawan su amma dai galibi an yi amfani da raƙumi daga wani gari zuwa wani gari shi yasa mala yace kal ibli kamar raƙumi wanda zai kalli halitta ta raƙumi ya san cewa ba dan horewar ubangiji ba raƙumi ko kusa da shi ba za ka iya zuwa ba yasa daga cikin abubuwan da Allah ya ce a kula da su sai Allah zuwa ta'ala ce wa ilal abin nan أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف ربعت وإلى الجبال كيف نصبت نعم daga cikin abubuwan da ayoyi na ubangiji raƙumi na ciki yasa Allah subhanahu wataala ce wa fa afala yanzuruna ila ibil ba kwa kallo zuwa ga raƙumi yadda aka halice shi to raƙumi da kuwa gani akwai aya ce shi a aza masa abin hawa eh, a haushi a yi hidindimomi da yawa kuma a ci masa to duka Allah ne ya samar da waɗannan abubuwan Allah ce matar kabur irin abin da kuke hawa wato waje alalakun min fulki? matar kabur abinda kuke hawa daga wannan garin zuwa wannan garin waja'ala lakum min matar ma tarkabuna dai duk dai abinda kuke hawa duka ya kunshi duk wani dabban ni'ima wanda ake hawa Allah ne ya samar da wannan Allah ya ce ba don komai ya samar da wannan ba litastawu fi zuhurihi litastawu ala zuhurihi dhum تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين to wayannan jiragen da Allah subhanahu wataala ya samar muna da kuma dabbobin ni'ima waɗanda Allah ya hore muna irin abin da muke hawa Allah ce litastawu ala zuhurihi ba don kome Allah ya samu muna da su ba Allah ce litastawu ay litastaqirru ala zuhurihi wato domin ku samu tabbatuwa akan gadon bayansa shi wannan wato dabbar da ake hawa don ku samu tabbatuwa akan wato gadon bayanta summa tazkuruna ni'mata rabbiku kuma domin ku tuna da ni'imar ubangijinku wa izastawaitum alai yayin da kuka daidaita akan wannan abin hawa ku tuna da ni'imar Allah wanda ya muku Allah ya yi muku ni'ima ku tuna a cikin zuciyarku kuma ku tuna har wato a bakinku ta hanyar furuci da ni'imar Allah ku tuna da ni'imar Allah wadda ya muku a cikin zukatan ku yi tunani cewa gashi Allah ya samu muna da raƙumi Allah ya samu muna da jiragen ruwa waɗanda muke hawa kaga mutum ya hau raƙumi wani lokaci ma har da sukuwa da gudu ana yi kwanan nan kun ga abin da ya faru an yi sukuwa na raƙuma haƙƙirar raƙuma ma an yi za ka gaya da ake gudu da raƙumma kunga ba don horewar Allah ba mutum bai isa yi wannan ba to Allah ne ya samar da wannan raƙumman da kuma dukkan ababen da muke hawa Allah ya ce litassahu ala zuhuri domin ku daidaita a kan bisa gadon bayan wannan abin summa summa tazkuruna imata rabbikum kuma domin ku tuna da ni'imar ubangijinku kullum bawa kar ya manta da ni'imar da Allah ya basa kullum ana so ka tuna da ni'imar da Allah ya maki Allah ya yi mana ni'imomi da yawa mafi girman ni'imar da Allah ya mana shine ni'imar Islam ni'imar musulunci ba ni'imar da takaita Allah ya azurta yake zama musulma mahaifinki musulmi mahaifiyarki musulma kakanki musulmi kakakki musulma to me ya kai wannan ni'imar ba abin da ya kai wannan ni'ima ta biyu ni'imar imani Allah shi azurta ka da imani ni'imar addini Allah ya azurta ke da son addinin musulunci son yin ayyuka na addini son zuwa guraren da ake addini ga mu yanzu mun taru wannan wuri duk wanda ta zo wannan wurin ba ta tunanin a tashi wurin nan a danka mata koda naira hamsin ba kya tunanin wannan ke zo wannan wurin ne don Allah da neman yarda Allah to wannan shine hikimar da ya sa mutum ya gode ma Allah akan ni'imar da Allah ya masa shine ni'ima ta addini shine Allah yake cewa wato summa tazkuru ni'imata rabbikum sannan ku tuna da ni'imar ubangijinku idza sawaitum alai yayin da kuka daidaita bisa abin hawan nan naku ko mota ka shiga ko jirgin ruwa ka shiga kai kasa akwai aya kai kasa akwai aya ba don hikima ta ubangiji ba jirgin ruwan da kake shiga ko motar da kake hawa ko kuma yadda ake ce mata bara, sai ta juya amma wani lokaci sai a ga wani abu ya bijiro ta yi kamar ta hada ta karkata ta juya ko mai mashi ya juya amma Allah bai hukunta ko wani abu ba sai ga an mike ba abin da aka yi sannan wani lokaci dan kuskure dan kaɗan in ya abku in Allah ya rubuta wa abu sai ga kawai a ce ai mutum ya rasu ta sanadiyar dan wani kuskure da aka samu to wannan ana so mutum ya yi wa Allah subhanahu wata'ala godiya musamman iyaye mata ku kula da irin wannan ni'imar da Allah ya mana kuma a gode masa yasa ce idan stawaitum alai yayin da kuka daidaitu kuka tabbata bisa wannan abin hawan wata ƙulu Allah ya ce kuma wata ƙulu domin ku ce subhanan ladhi sakhara lana haza. wa ma kunna lahu muqrini ana son lokacin da duk shiga mota ko kuma ki shiga jirgi ko kuma ki hau dukkan nau'in abin hawa ko mashin in za ki hawa abinda ake so ki ce bismillahi in ki zauna bisa abin hawan nan ki daidaita to sai ki ce su bi lana hadha wama da na haza wa inna ila rabbina inna ila rabbina lamunqalibun na'am haka ake so ki karanta wannan ayar ayoyi ne guda biyu ko in ce daga ƙarshe wannan ayar subhanan ladhi sakhara lana haza sarki ya tabbatar ma Allah wanda ya hore muna wannan abin hawan wa ma kunna lahu muqrinin ba mu kasance masu wani iko ba akan wannan abin hawan da ya hore muna baka da wani iko akan mota baka da wani iko akan mashin baka da wani iko akan yabbara ko wanda an rike da ita yana tukawa asalin remote control na waɗannan ababen suna hannun Allah in Allah ya ƙadarci faruwa wani abu sai aka kawai an kauce an biji wani rami an samu matsala amma abin asalin shi daga Allah ne an gane ko to shi yasa Allah subhanahu ta'ala ce duk lokacin da kuka daidaita bisa wannan abin hawan to ga addu'a da za ku karantawa subhanallazi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun a karanta wannan ayar wato abin nan ƙarshen ta idan mutum ya karanta wannan ayar har zuwa ƙarshen ta Allah subhanahu wata'ala yana kawo masa wato kariya akan dukkanin wata musiba da kan iya afkuwa ta sanadiyar ya karanta addu'a duk wata jarabawa duk wata musiba in dai za ki hawa abin hawa ki wannan Allah subhanahu wata'ala yana kare ki daga afkuwar wannan musiba so da kada a yi sakaci wajen karanta wannan addu'a an ce in tafiya ce wadda za a je wani gari kamar a ce daga nan za ki hau ‘yar bara zuwa rayau ko zuwa sauwa eh, ko zuwa sokoto ko za ki shiga mota to in ki shiga da kawar da ki shiga da kawar dama sai ki ce bismillahi ki shiga eh sai ki ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar har uku ki wannan kabbara daga nan sai ki ce subhanallazi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun amma malamai sun ce in tafiya ce cikin gari ba wani gari za ana ba to lokacin da zaki hawan abin hawan sai ki ce bismillahi subhanallazi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun wasu malamai sun ce idan jirgin ruwa ne mutum zai hawa to sai ya ce bismillahi majareha wa bismillahi eh وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم malamai suka ce amma safina amma jirganyen ruwa idan mutum zai shiga yin ruwa fa ya kula fiha to in ya shiga sai ya ce bismillahi majariha eh sannan wa mursaha wato da sunan Allah ne yin ruwan take gudana kuma da sunan Allah take tsayawa shi ne an ma'ana wannan shi jirgin ruwa kun ga addu'ar da ake gurinsa ta sha bamban da addu'ar da ake in za a shiga mota ko za a shiga jirgin sama ko za a shiga yabbara da sauransu an ce in jirgi ne ga addu'a da za a yi a karanta wannan addu'a da mun ka faɗi yanzu amma in mota ce ko wasu abubuwa to ga addu'a da za a yi kuma da yawan mutane suna da sakaci ba sa kulawa da wannan addu'a sai a kawai an zo an shigo mota ba tare da an yi addu'ar ba ko da mota kike jira sai mota ta zo to in za ki shigowa sai ki shigo da bismillahi bismillahi kuma haka ake cewa ba in ki zauna sai ki ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar bismillahi sakhara lana hadha wamma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun jama'a ga ina ku. an wunu lafiya ya gida ya kaza sana ai wannan gaishe gaishe saboda mi gudun kada shaiɗan ya dauke miki hankali surutun da ake cikin mota baki samu ki wannan addu'ar ba shi yasa ake so ki tsaya ki kokari da ke shigo mota abinda za ki ware assalamu alaikum to yi ƙoƙari ki addu'o'inki kuma insha Allah duk mutumin da ya wannan addu'a Allah yana kare shi daga cikin abin da nake tunawa da marigayi Sheikh Dr. Abdullahi Abubakar Gero Argungu Allah ya ji kamalan da gafara duk lokacin da malam za a yi tahiya to ana shigowa motan nan zaka ji ya ce kar ku mance da addu'ar tahiya du'a usafar du'a usafar haka malam ke cewa du'a usafar sai ce kowa ya addu'a sannan shi malam zaka je yana addu'a kun ko ga har malam ya ƙara rayuwa ta yi duk shige-shigen da ya kasar ga an ce babu wata lokal gamma a Najeriya wadda malam Giro bai jiha kawace ba babu ta duk wata lokal gamma din da ke sani Najeriya malam Giro ya kai kawace cikin ta a jamhuriyar Niger babu wata lokar gama guda wadda aka cewa ga ta malam giro bai kai ba amma ba ki taba jin an ce malam ya samu haɗarin mota ba har Allah ya amshi rayuwa ta yi da Allah ya kaci yan ajali a kan shafidarsa Allah ya amshi rayuwa shi babu ko abin da ba a gani ba an sha a yi ta tahiya ana cikin dare a tashi irin yanzu wani lokaci sai sha biyun dare za a tashi zuwa wani wuri wani lokaci karhe ɗayan dare ake tashi zuwa wani gari direban shi yana babu wani labari ya ce akwai randa cikin dare karhe ɗaya aka ce musu garin da za su a ta idan ba a ce karhe ɗaya aka tashi ba to garin nan ba a samu a yi da za a yi na dare saboda haka haka suka tashi karhe ɗaya na dare suka nusa to saboda haka wannan addu'a kada mai sakaci da ita manuho wannan addu'a na ambata mana wa inna ila rabbina lamunqalibun lalle mu zuwa ga ubangijin mu wato masu komawa ne wa taquluna bi alsinatikum zalika jami'an ana so ku wadu wannan a cikin hadisan ku sannan kuma zuciyarku tana mai fahimtar abin da ake faɗa an gane ko gaba sai Allah ya ce وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين الله سبحانه وتعالى آه ita wannan addu'ar a saurara kada mutane su ɗauka duk wanda ke karatun hisrul muslim zai ga ƙarin addu'a ba iya dan kaɗai ba amma inda mutum ya tsaya ya yi in mutum ya ƙara to ba laihi ba ne ya ƙara da wannan lafazi wani lafazi ne bayan ke ce su bi subhanan lazi sakkara lana haza wa makon na lahu wa inna ila rabbina lamunqalibun take ce Allahumma anta sahibu fi safari Allahumma anta sahibu fi safar Allah kai ne ma'abucin mu a cikin wannan tafiya wal khalifatu fil ahli Allah kai ne wato halifan mu a cikin iyalan mu mai maye muna game da kulawa da iyalanmu wal Allah kai ne mai kulawa da dukiyarmu Allahumma inni a'udhu bika min wa'sa'is safar Allah ina roƙon haka kare ni daga wahalhalu na tahiya wa ka'batil munqalabi da mummunar dawowa wa an gane ko to haka duka mutum zai karanta wannan addu'a wasu suna ƙara sama ga wannan addu'o'i na da yan gunduba cikin hisnul muslim za ku ga wannan addu'a kuma duk wanda Allah ya taimaka duk wanda Allah ya taimaka musamman matahiya waɗanda ke yawan tahiye-tahiye daga wannan garin zuwa wannan garin daga waccan ungu abin nan kaza zuwa waccan ƙasa to da Allah wannan addu'ar su yi ƙoƙari su kula da ita kada su yi sakaci wajen kulawa da wannan addu'ar Allah mu dauke sarki ya mana jagora in kun duba cikin littafin hisnul muslim addu'ar da nan sannan ana so duk lokacin da ake tafiya za a hawan wani tudu to ana so a yawaita kabarbari Allahu akbar Allahu akbar lokacin da ake hawan tudu lokacin da kuma ake yi gangara sai a yawaita cewa subhanallah subhanallah subhanallah haka ake so idan mutum ya lazimci wannan insha Allah duk inda na Allah na kai shi wannan wurin ya dawo cikin aminci da kwanciyar hankali daga nan sai aya ta goma sha biyar Allah subhanahu wata'ala ce waja'alu lahu min ibadihi juz'a Allah ce su kafirai mushrikai halakakku jahilai waja'alu lahu suna sanya ma Allah subhanahu ta'ala, min ibadihi juz'an wani yanki daga cikin bayi ne suna jingina ma Allah subhanahu wata'ala cewa wayannan bayin wato ƴaƴan Allah ne ko kuma sukan su Allah ne cikin jahilan mutane wayanda suka kafirce ma Allah akwai wayanda suke jingina wasu bayi na Allah suna cewa su ma Allah ne ko kuma ‘ya'yan Allah ne kawar mi kama wayanda ke cewa almala'ikatu banatun lahi akwai masu cewa mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata suwa suke wannan ɗabi'ar mashirkan larabawa suna cewa mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata wato su mala'iku ‘ya'ya ne na Allah kun gane ko to duka yana daga cikin abin da Allah ya kubi masu irin wannan ɗabi'a. cewa suna son ma Allah wani yanki daga cikin bayinai suna jingina su zuwa gare cewa su ɗiya ne ga Allah huwa wata'ala kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ba da labari ga irin wannan ayoyi da yawa sun zo masu magana akan yadda mashirikan larabawa suke jingina ma Allah subhanahu ta'ala cewa mala'iku yaya ne na Allah subhanahu wata'ala a lahu min ibadihi juzu’a suna sanya wani yanki na bayan Allah suna jingina ma Allah subhanahu wata'ala suna cewa mala'iku ɗayan Allah ne mata li'annal walada juzu'un min alwalidi domin shi da wani yanki ne na ɗa wal mala'ikatu min ibadillahi ta'ala su ku ai mala'iku ba ɗayan Allah bane. ne bayi ne na Allah subhanahu wa ta'ala don haka mala'iku ba ɗayan Allah bane. Allah ce innal insana lalle mutumin da ke haɗe irin wannan magana wadda ta gabata cewa mala'iku ɗayan Allah ne ko masu cewa annabi isa ɗan Allah ne ko masu cewa uzairu wato shi ma uzairu binullahi ko masu cewa uzairu dan Allah ne to innal insana lakafurun mubin lalle mutanen da suke faɗa irin wannan maganar da duk wani mutumin da ke faɗa irin wannan magana Allah ce wannan magana faɗa irin ta lakafurun wato kafirce ma Allah ne subhanahu wata'ala mubinun kuma kafirci wanda yake bayyananne Allah subhanahu wataala ya hada irin waɗannan maganganun masu irin waɗannan maganganun suna jingina ma Allah ɗiya cikin mala'iku ko kuwa annabi Isa su daina irin wannan ɗabi'ar Allah subhanahu wataala ya tsalaka ga a ce yana da da gaba sai Allah ya ce فَإِسْتَخَرَجُوا مَا يَخْلُقُ بَنَاتٍ

wato suna cewa Allah subhanahu wata'ala ittakhadha mimma yakhluq Allah ya rika daga cikin abin da ya halitta banatin na 'ya'ya mata ya jingina makai ne game da masu cewa mala'iku da yan Allah ne mata wa asfakum bil bani ku kuma sai kebance ku da ƴaƴa maza wato shi Allah sai ya ɗauki daya mata su kuma wayanda ba cikin ba bayan Allah sai ya bar musu daya maza kaga wannan magana ce wadda hankali ma baya ɗauka, hankali bai ɗauka. a ce Allah shi adda daya mata mu kuma halittu ne mu adda daya maza wannan ba daidai bane da daya maza da daya mata duka bayi ne na Allah kuma halittu ne na Allah bayi ne na Allah Allah suke bauta ba don haka mala'iku ba ɗayan Allah ba ne bayi ne na Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ce wa iza bashira ahaduhum wa iza bashira ahaduhum bima daraba lirrahmani matala dhalla hmm. wajhuhu wasdan wa huwa kawai. Allah subhanahu ta'ala ya ce wa idza bushira ahaduhum yayin da aka ba ɗayan su bushara bima daraba lirrahmani masala game da misalin da yake bugawa ga ubangiji mai rahama cewa Allah subhanahu ta'ala ya ya mata wato ja'ala lahu shabahan yusbihu albanata ilai ta yanda suke jingina ma Allah ɗaya mata suna cewa Allah ya rike su Allah ce amma wa iza bushira ahaduhum yayin da aka ba ɗayan su bushara bima da raba lirrahmani masalan ga abin da suke buga misali ga ubangiji mai rahama to sai Allah ya ce zalla wajahu muswaddan sai kaga zalla wajahu wanda aka ce ma aka bashi bishara da samun wayannan diya matan zalla wajahu fuska ta ta kasance muswaddan wato mutaghayyirun ta canza taghayyaran wato mugtammin wato canzawa irin ta wanda a cikin damuwa da bakin ciki saboda ni an ce an haihuwar musu yaya mata Allah ya ce wa huwa kazimun yana cike da damuwa da bacin da saboda ni an haihuwar musu da mace a nan allah subhanahu ta'ala yana gaya mana wata bakar ɗabi'a ce ta jahiliya wadda mutanen jahiliya suke da ita kuma har yanzu ana samu waɗanda adda wannan burbushin burbushin bakar ɗabi'a ta jahiliya suna nan suna wannan ɗabi'a ta mutanen jahiliya a wancan lokacin mashirikan larabawa ba sa son a ce sun an haifa musu ɗaya mata suna ganin cewa ita da ya mace in an ka haifan maka ita da lura ce za ka dawo kai a kazanta kai a kazanta kai ta wahala da ita alhali kuma wato haihuwar da ya mace arziki ne yana daga cikin alama ta nasara a ce mutum ya haihu farkon ki ke haihu da ya mace alama ta nasara an gane ko alama ce ta nasara da yawan magabata suna fatan in sun ka zo haihuwa Allah ya ba su ɗaya mace kuma ana daga samun haihuwar ɗiya mace a haihuwar katawarin ko a haihuwar katawarin ana ƙidaya shi abu ne mai falala kuma na arziki to saboda ni saboda Allah ya rusa a ƙidar da jahilan laraba suke da ita su abin da suke yi shine in an kace musu an haifar musu ɗaya mata ba su so abinda ma suke an haihi ɗaya mace sai a je a yi gina a surbuɗe ta saboda gudun kata sai ta kasu ga abin kunya to yau in kun duba bari yi muku tambaya yau da tarbiyyar ɗiya mace da tarbiyyar ɗa namiji wasu wahala na wasu sun ce ɗiya mace wasu sun ce ɗa namiji ya yi wahalar tarbiyya ko yan agaji bari mu hara da yan agaji ku bari mu hara da yan agaji a saurara a saurara a saurara yanzu yan agaji ku da hayu da tarbiyyar da namiji yau da tarbiyyar ɗiyamace wahi ba da wahala tarbiyyar mace ya yi ta ɗa namiji haka ne eh, eh, kun yadda cewa ɗaya mace ta yi wahala tarbiyya to shi ke nan a saurara a saurara yanzu idan mun gaje islamiyya ku saurara tsakanin ɗiya maza da ɗiya mata waye zuwa islamiyya na yi tambaya ba ku bani ansa ba tsakanin ɗiya maza da ɗiya mata wahi zuwa islamiyya tsakanin ɗiya maza da ɗiya mata wane na da ya kai js3 ko ss3 eh sai ya ce bai koma zuwa islamiyya ya gama karatun addini harama bari in sake tambayar ku a saurara na tambaye ku da ɗiya maza da ɗiya mata yau wahi wahala tarbiyya kun ka ce a kuce ka ɗiya mata sai ni tambaye ku cewa suwaye yau suka yi ƙarancin zuwa islamiyya tsakanin ɗiya maza da ɗiya mata kun ka ce mi maza su suka yi karanci yau duk yaro saurayi matashi da wahalar gaske in ba uwaye ne su yi tsaye ba in ya kai da s ya ta ss1 ya ci gaba zuwa islamiyya in ma ya yi ƙoƙari da zara aka ce yau ya gama wato ss3 to hi da islamiyya su yi bye-bye haka ne ko ba haka ba ne to ina aka samun tarbiyya makaranta to yin baka ce makaranta ba ina za ka samun tarbiyya tsakani da Allah ni bisa ga abin da na gani a zahiri yau asali kan ɗiya mace ta hida namiji wahala tarbiyya amma dai yau halin da muke ciki abubuwan sun canza yau diya maza sun yi wahala tarbiyya ni na san matan da suka isko da da kukansu da hawayensu a kan ɗiyansu maza saboda rashin jinsu amma ba su zo min da matsalar ɗiya mata ba na san matar da ta haihi ɗiya mata sun kai bakwai sannan ta haihi ɗa namiji ɗa guda sannan an ka ba ta riƙon ɗa guda shi wannan gudan wanga ɗanta ne na cikinta wannan kuma tun yana jariri ta fara ba shi nono saboda haka ba shi iya ma gada cewa ba ɗanta na ba to da suka tashi shi na ta ce min kai malam ɗa namiji wahala na wallahi masan nan na kuka da hawayenta to Allah cikin yarda shi da sa ɗiyan nan wa sai ga Allah ya shirya mata guda guda kuma an jarace ta da shi gudan kan farko shi ma ya bijire amma sai Allah ya taro mata abinta ya shirya mata ya shi to saboda haka abinda za ku yi ku yi taima ɗiyan nan addu'a kuna roƙa musu Allah shari'a ku yi taima musu kakkuce kun gaji kakki ce a'a ai na yi ta na gaji kakki gaji duk irin jaraba da ki gamu da ita game da ɗa ko ɗiya ki ta yin addu'a wannan addu'ar ita za ta taimaka Allah shirya miki da ita to shi Allah ya ce wa iza bashira ahaduhum bil unsa yayin da aka ba ɗayan su bushara da haihuwar mace zalla wajahu wadda. Allah ce sai ga huska tai ta yi baki kirin wa huwa kazim yana cike da damuwa wato da bacin rai saboda min saboda bisharar da aka ba na cewa an haifan masa ya mace wannan ita ce al'adar da mutanen jahiliya suke da ita amma yau alhamdulillah mutane da yawa sun gane kuma suna sun gyara amma dai har yanzu in an kace an haihuwa sai ka ji an ce namu ko nasu eh in an kace an haihu sai ka ji maza sun ce namu na ko nasu kenan wani an nasu su maza wani an nasu kaga wannan bai dace ba da ɗa namiji da ɗaya mace baka san wani na zai zama maka arziki ba Allah ne masani saboda haka duk wanda Allah ya baka sa hannu biyu ka runguma ka yi tsaye ka ba da tarbiyya ka yi ƙoƙari ka ba shi tarbiyya in ɗa namiji in ɗiya mace mun san ɗiya matan da sun yi wa iyayensu abin da ko ɗa namiji bai yi ma wasu uwaye na shi ba to saboda haka ɗiya mace ba abin yasuwa ba ce shi ma ɗa namiji baka san wanda zai zama maka amfani ba kai iya ƙoƙarin ka ba da tarbiyya ina jin nan za mu tsaya abinda muka karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakure Allah shi yayi muna Allah shi amintar da mu ga abin da muke jin tsoro yayi muna damuwa baki ɗaya ya gafarta mana zanubanmu idan akwai tambaya za mu ansa in babu tambaya kuma anan za mu dakata sai kuma gobe idan Allah mu dauke sarki ya kai mu kalan ba to yana akwai mai tambaya ko da eh, tambaya ta baki ne ana iya dan yi sai mu ansa idan babu kuma shi kenan eh, duk ke da kun rubuta tambayoyi ya kamata a ci an rubuta tambaya wa alaikum salam wata tana tambaya idan mutum ya yi sallar tarawihi yana iya tashi cikin dare ya yi nafila ko ba zai ba zai iya in ki jike ta cikin dare kina son kina jin karsashi na yin ibada sai ki tashi ki yi nafila raka'a biyu kina sallamewa raka'a biyu biyu kina sallamewa damin ki riga ki shafa'i da wuturi ko ba haka ba tunanin kilan ba za ki iya samun damar tashi ba kuma sai ga Allah ya baki dama to sai ki ta yi raka a biyu kina sallamewa in ki wannan baki laifi ba Allah ya sa mu dace na wa alaikum salam na a ba sai ka sake wuturi ba ka riga ka wuturin ka ba ke riga ke wuturin ki warkon dare saboda kina tunanin ba ki tashi cikin dare kun gane eh ke riga ke wuturin ki kuma mun sha faɗa muku idan kin bi liman sallah to zai yi a ce ke shafa ke wutarin ki tare da shi ya so in kita cikin dare sai ki tare da ka abi kina sallamewa matukar ba ta kike zuwa ba amma in ta kike zuwa to wannan kuma ke ga Dama kina da limamin ki na ta da tarawih da ta kuma duk abu guda ne Allah ya sa mu dace saboda haka don mutum ya yi wuturi ba zai hana ya tashi cikin dare in yana shawa ba ya yi tayin sallar dare gwargwadon na ka biyu yana sallar biyu wata buwayar allah ta aiko da sadakar naira ɗari biyu wata ta aiko da sadakar naira hamsin allah ya san bukatar su da damuwarsu allah ya biya musu bukatocinsu na alkhairi mu karanta fatiha da salati ga annabi muhammad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 لنكونن من الخاسرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله muna roƙonka yadda ka hada mu wannan mahada Allah madauke sarki ka hada mu aljannarka